اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها فاردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا shi da jirgin ruwan da ka yi min inkarin huda shi to talakawa suna aiki da shi a cikin teku ba za su iya kare shi ba sai na so ya zama yana da wani aibi saboda hudawar da na yi masa saboda kar wani sarki da yake a gaba wanda yake kwace duk wani jirgin ruwa mai kyau da ƙarfi a wurin masu shi ya kyala mai aibu ya kwace masu nasu jirgin